To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu kallo da sauraron mu a wannan shafi na Dr. Shehu Sarkin Mayu, shafi wanda muke kawo muku irin taimako da kuma agaji wanda Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayun Najeriya kuma shugaban majalisar sarakunan Mayu na Afirka yake taimakawa al'umma wurin taimaka musu ta ah, ɓangaren da ya shafi kiwon lafiya na jiki. da kuma kiwon lafiya da ya shafi kamun mayu da kuma aljanu da kuma irin ire-irensu. A yau cikin ikon Allah mu 'yan jarida muna zaune a fadan mai martaba sarkin mayun Najeriya sai ga wata baiwar Allah ta shigo. Abin da ya ba mu mamaki shine ita wannan baiwar Allah ta ce ta taɓa karɓar magani ne a wurin mahaifin shi Dr. Shehu sarkin mayu kenan. wato sarkin mayu na wancan lokacin kamar yadda muka sha faɗa muku shi ɗan na gada ne ba ɗan na koya ba ya gaji wannan taimako ne daga gurin mahaifin shi mahaifin shi ya gada daga gurin mahaifin shi mahaifin shi ya gada daga gurin mahaifin shi kakannin kakanni uh, to alhamdulillahi ga wata baiwar Allah wace ita ce ta taɓa zuwa da wani mahaifin ita wannan baiwar Allah da ke yadda kuke gani lokacin su suna 'yan mata Ah, akwai ƙaninsu da ba shi da lafiya kuma a kai shi wurin ah, mahaifin sarkin mayu na yanzu ah, sarkin mayu na wancan lokacin kenan kuma cikin ikon Allah aka samu waraka inda ta ce ma gaba ɗaya danginsu wannan lokacin wurin sarkin mayu na wancan lokacin ne suke zuwa karɓar magani a zan so ta ɗan yi mana bayani domin an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi hajiya zan so ki faɗa min sunanki da kuma sunan garin da kika fito Na'am, sunan garin ki ba? Ina? Asakio. A jihar Nasarawa kenan. A to kin ce kin taba a da kuna karban magani a wurin mai martaba Dr. sarkin mayu na wancan lokacin kenan? Eh mahaifin wannan sarkin mayun kenan. Na'am. Na'am, za su za mu soke mana bayanin irin alaƙan ku da sarkin mayu na wancan lokacin wato mahaifin sarkin mayu na yanzu Alhaji Dr. Shehu sarkin mayu na'am mm, za mu soke mana bayanin alaƙan ku da sarkin mayu na wancan lokacin eh na'am na'am na'am wato dai ah, kamar yadda kika faɗa a ah, ƙaninki ne ba shi da lafiya Na'am. Na'am. Na'am. Allah sarki. Eh, Na'am, lokacin ku kuna yara yara kenan. Kuma lokacin da aka kai shi wurin lokacin da aka kai kanin ku wurin shehu wurin sarkin Manu wancan lokacin ya samu waraka cikin yarda Allah. Na'am, kuma kuma duka wannan lokacin kurkan zuwa gurin shi sarkin Manu wancan lokacin domin ku karbi magani. na'am Allah sarki Allah sarki to gashi kuma yau kun zo wurin sarkin mayu na yanzu alhaji da shehu sarkin mayu me ne ya kawo ku gurin shi yanzu haka na'am na'am kuma da kuka zo nan gurin ya muku bayanin abin da yake damun ita wannan baiwa Allah na'am kuma kun gamsu da bayanin shi Na'am. To wani irin addu'a za ku yi wa sarkin mayu wancan wanda a shi ne mahaifin wannan sarkin Mayu? Na'am. Amin amin amin amin to mun gode baba. Mun gode baba. Ah to Allah ya taimaki mai martaba sarkin mayu. Uh, ka dai ji uh, bayanin wannan baiwar Allah wacce ta shigo kuma ta ce ita ah, kuma ta ce ita na'am na'am ka ji bayanin wannan baiwar Allah wacce ta shigo kuma ta ce ita tun lokacin suna yara mahaifinsu ba shi da wurin karɓar magani sai wurin mahaifinka kuma dama ka sha faɗa cewa kai wannan sana'a ba ka koya ba ne ka gada ne daga wurin kaka da kuma kakannin kakanni wani irin sharhi za ka iya mana akan haka alhamdulillah kamar yadda ka je ta bayanin cewa a lokacin da ya taka rawar gani kwarai da gaske kuma mutane sun amfana duniya ma kuma ta amfana da shi sanadiyar hakan ne sa kullum addu'a ke mishi ba dare ba rana kuma sanadiyar hakan ya Allah ya bamu wannan baiwa muka samu muka ɗauka ire-iren wa'innan idan ya zo mukan sake ɗauka ya zama tarihi ga yanayin rayuwa a kan lamarin dan ba ana ɗauka saboda komai ba saboda tarihi ne ita ɗin abin da ya sa suka zo wani lalura ne wadda suka buga fasalin watan tafiyan su lokacin a yarinyanta ne ba lafiya kuma mayu ne zan ce suka kama duk da dai an san ba wani mai abun ba Allah ba sun buga yadda ya kamata su buga abin ya gagara sun tafi wurare ya kai wuri biyu shine wannan na uku suka zo ma na gaya musu dan daga tambayar sunan na gaya musu damuwan gashi gashi gashi kuma yi Allah an ba su taimako kuma insha Allah muna tsarin Allah zai yi amma kamar shugaba hmm. saboda haka daga ƙarshe muna gaida musu a na duniya da muka sani da ma ba mu sani ba Allah ya tsare mu tsare ku ya ƙara mana lafiya saboda ba mu da lokaci kwarai assalamu alaikum na'am to sarkin mayo muna godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh